نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسألك وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكون لي أجرين في كل ما ألفت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقا ويوجب لنا نازلة عزيزة وإنه سميع مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أهيئكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غير كراتم وأشكرنا للتابي من البركة للتابي عمدة الكتاب لا لا إله إلا الله تعليق فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى wanda idan mai saurari bai manta ba a jiya mu, mun kwana cikin babu bayanu fada'il la ilaha illallah wa fada'il dhikru biha babu wanda ke bayani dangane da falala ta ainihin wato ta la ilaha illallah da falala na yin zikiri da kalmar la ilaha illallah wanda a ƙarƙashin wannan babi mai albarka idan mai sauraro bai manta ba a jiya malam ya mana matashiya da aya ta sha takwas a cikin suratul ali Na da cewa lalle ubangiji wata ala ya sanya kansa ya zamanto shida da kansa akan wannan kalma ya sanya mala'iku su zama ko mafiya shaida su ma akan wannan kalma da ma'abuta ilimi su ba su zama ko masu shaida akan wannan kalmar ubangiji subhanahu wata'ala yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aliyyul hakim cewa Allah madaukakin sarki ya shaida cewa lallai yadda al'amarin yake babu abin bauta da gaskiya na buce shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi qa'idan bil qist jama'a buta ilimi waɗanda suka tsaya akan adalci da daidai da gaskiya su ma sun shaida Allah madaukakin sarki ya sanya su su to shaidu cewa babu abin bauta da gaskiya sun shi sai Allah madaukakin sarki ya ce la ilaha illa huwa hakim wannan abun bautar babu abun bauta da gaskiya sai shi al'azizu wanda yake mabuwayi gagara ba dai ta eh, yadda ya gagari kowa mabuwayi ne ga iza alhakimu sannan ubangiji subhanahu wataala mai hikima ne ta yadda ya rarrabe ayoyinsa ga ainihin wato bayansa a ƙarƙashin wannan babi mai albarka malam ya bayyana cewa wal kalimatu tayyiba kalimatu tawhid cewa wannan kalma al tayyiba ma'ana wannan kalma mai tsarki mai kyau da dadan kalma ita ce kalma ta tawhid yace hiya khairu ma qalahu an-nabiyyun ita ce mafi alkhairin kalmar da annabawa suka faɗa a yayin da suka rayu a duran ƙasa kama fi hadisi abdullahi ibn amr kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn amr ibn hiram yadda Allah ya tabbata a gare sa wanda wannan sahabi jiya mun fara bayani game da wannan sahabi mai albarka cewa shine abdullahi ibn hiram abdullahi ibn amr ibn hiram wanda sa'ad yusuf abu uzair abu aziz ya kawo sa cikin littafinsa da ake cewa rijalun wa nisa'un haudan nabi sallallahu alaihi wa sallam a kan tarjamar sahabbai maza a kisne na farko kan sahabi mai lamba sha tara shafi na ɗari da sittin da bakwai ya ce cikakken sunan wannan sahabi shine abdullahi ibn amr ibn wurab al-ansari ana kiransa da abu jabir cewa yana da ɗa da ake cewa jabir shi ake masa lakabi da abu jabir cewa yana daga cikin annaqaba ma'ana waɗanda suka yi bai'atul aqaba da a daren da aka yi bai aqaba aka ba yana ɗaya daga cikin sahabban da suka yi bai'a zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi sallam? kuma ya halarci yakin badar sai dai ya yi shahada a ranar da aka yi yakin uhud wanda akwai wata takaitacciyar kissa game da wannan sahabi da ake cewa abdullahi ibn am ibn na'am mala an jabir ibn abdullah a cikin kissa a yace da Allah ya tsara tabbata da su gaba daya fara yace lamma hadara qitalu uhud ya ani adin min jabir bin abdullahi ibn hiram ma'ana ɗan amr ibn hiram Al'ansari ansari yace a daren ainihin wato a lokacin da yakin uhud ya gabato yace da ali abi min al-layl yace mahaifina amru ibn hiram al-ansari in ji dan amru yace mahaifina ya kira ni da daddare ana gobe yakin uhud fa qala yace da ni إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن حرام هو ابن حرام الأنصاري yace lallai shi fa yana tunanin cewa shi ne mutum na farko da za a fara kashewa ba a yakin kowai. ma'ana kawai yayi wannan tunanin yace inni la arani illa maqtulun yace ni ban ganna ba face wanda yake kasashe ma'ana wanda aka kashe bi awwali man yuqtalu min ashabi rasulullah ma'ana zan kasance a farko daga cikin waɗanda za a kashe a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa inni wallah yace kuma lallai ni na rantse da Allah ma adau ahadan yace wallahi babu wanda zan bari a filin yaki ya'ani أعز علي منك بعد نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ya bayyana ga ɗansa ya ce wallahi babu wanda zai bari daga cikin mushrikai a filin yaƙi Ya ce wa inna alayya dainan ya faɗa wa ɗansa ya ce wallahi akwai wani bashi a kaina Ya ce wa ɗansa akwai wani bashi a kaina fakudu an ni da yi yace ka biya min wannan bashin domin na san gobe ko ni ko su abdullahi ibn am ibn warab al-ansari yace wa ɗansa cewa ka biya mun wani bashi da ake yi na wastausi bi akhwatika khairan sannan ka yi zamantakewa ta alkhairi da 'yan uwanka mata domin shi abdullahi ibn am ibn yana da 'ya'ya mata don haka sai ya yi wa ɗansa wasiya ya ce bayan ka biya mun wannan bashi ka yi zamantakewa ta alkhairi da 'yan uwanka mata fara ya ce fa asbahana sai muka wayi gari ranar yakin uhudu bayan tawaga ko rundina ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata a filin uhud da rundina ta mutanen makka sun bayyana a filin uhud sai marawanci ɗansa jabir ɗan abdullah ya ce fakana awwadun martirun ya ce mahaifina shi aka fara kashewa a filin uhud dama ya faɗa sai jabir ya ce ba kana awwalu qatilin mahaifina shi aka fara kashewa a filin ko fadafantuhu ma'a akhirin fi Ya yace sai na binne sa tare da sanya shi a can karshen kabari domin a yakin Uhud da aka yi yakin Uhud dinga hadawa aka yi tsakanin mutane biyu biyu ana binne sa a cikin kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya shin cikin wannan sahabi da wannan sahabi wane ne ya fi hadda alkur'ani wanda ya fi hadda bai wa hukun lahadi sai a fara gabatar da shi a cikin kabarin lahadi sannan a ɗora ɗayan sannan a ɗayan haka haka dinga idan wannan yana da ido arba'in shi za a fara sawa idan wannan yana da ido talatin sai a sa shi a baya mai ido ashirin a sa a baya mai ido goma mai ido biyar har a zo kan mai ido da haka aka dinga binne sahabbai da suka yi a shahada a filin uhud dan haka jabir dan abdullah yace ni na ni na bayan an kashe mahaifina ma'ana mahaifina aka fara kashewa a filin uhud na binne sa tare da sanya ta cewa shi ne na karshe a cikin kabari shi ne a can gaba ma'ana shi aka fara sawa sannan wasu suka biyo a bayansa umma lam taqul nafsi an atarakahu ma'a akhiru fi qabri yace bayan na sanya sa a ƙarshe a kabar ma'ana bayan na sanya sa a ƙarshe a kabari yace sai wata rana sai zuciya ta taso cewa ya na sanya sa a can ƙarshen kabari don haka fastakhrajatu sai na je na fito da shi ba ana a ashhurin bayan watanni shida sai na je na fito da mahaifina domin in canza masa wuri sai jabir dan abdullah yace fa idha huwa ka yawmi wada'atu ghayra gurbi yace sai shi kamar ranar da aka saka shi a kabari sai dai babu kunnansa in ji jabir dan abdullah yace da na fito da shi kai ka ce yau aka sanya shi a cikin kabarin sai dai ba mu tarar da kunnansa ba kamar yadda marawanci jabir dan abdullah ya ba da bayani game da al'amarin da ya wakana da mahaifinsa a filin wannan yaki da ake cewa yakin uhud na'am wanda ya ne wanda Allah madaukakin sarki ya jarabci sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sa har aka zubar da mafiya yawa daga ainihin wato daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam jabir bai tsaya a nan ba kamar yadda imam bukhari ya fitar hadisi ingantacce a cikin littafin sa yace ji abin yawma uhud wa qad mutila bi hatta bi bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala jabir jabir yace an zo da mahaifina a yakin badar ji abi abi yawm uhud wa qad mutila bi yace an zo da mahaifina a yakin badar bayan an ainihin wato bayan an cafe sa wa qad sujji tawban an riga an lulluɓe sa da wani tufafi fa dhahabat uridu an abshiba an sai na je domin in yaye wannan lullubin ko wannan tufafin da aka rufe sa da shi fana hari kauni sai yan uwana suka hana ni cewa kada in bude shi ma da hakki a shekwan sai na je domin in bude kada hani kauni sai yan uwana suka hana ni fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa rubi'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yayi ubanni sai aka daga gawar mahaifina ta sani a sautan sa'ihati sai na ji wani sauti mai wucewa fa qala sai na ce man hadi wane ne wannan wa sai aka ce ibnatu amrin ai ai amrin ce ma'ana yar marigayi ce au ukti amrin ko kuma yar uwar marigayi amru ibn Hiram ce al-Ansari qala marawaci ce sanan ta bige aula ta bige sai ba ta yi kuka ba ko aka ce da ita kada ki yi kuka fa ma za na shi mala'ika ta zullu bi ajli hajjiha malam marayarci ya ce malayiku ba sau gushe ba suna yi wa gawar amru ibn al'ad amru ibn al-ram al-ansari inuwa har da aka daga wannan gawar tasa aka kai ta zuwa ga kabari wa rubira shuhada fi masarihim wa lamma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi dafn shuhada qala zannuhum bi jarahihim wa ana shahidun alaihim lokacin da aka ji da abin ne su amru ibn al-ram yana da cikin waɗanda suka yi shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku binne su da da su ma'ana ku binne su da ciwon su ba ana shahidin alaihi domin zan zamanto shaida a gare su a ranar tashin alkiyama ma'ana zan tsaya musu shaida a wurin Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki zai tashe su a ranar tashin alkiyama wannan shatin na ciwon da aka je musu har ya zama to sanadiyar mutuwarsu yana kwaranyar jini ma'ana malamai suka ce duk wanda kaga ya tashi a farfajiyar alkiyama jini na zuba ta jikinsa to shahidi ne cewa wannan gurbin da aka yanke sa ko aka cake sa a ranar tashin alkiyama zai tashi wurin na kwarara da ainihin wato jini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta imanin mu kamar yadda ya inganta ainihin wato imanin waɗannan sahabbai akwai wata aya ma da ta sauka game da al'amarin wannan sahabi da ake cewa Abdullahi ibn eh, Amr ibn Hirab Allah madaukakin sarki yace wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwatan Allah ce kada ku yi tsammani kada ku yi zaton cewa waɗanda aka kashe saboda ɗaukaka addinin Allah kada ku kashe kada ku ɗauka matattu Allah madaukakin sarki yace kada ku yi zaton cewa matattu sai Allah yace bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wal sura ne a wurin ubangijinsu kuma Allah madaukakin sarki yana azabta su ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda ya yi shahada a filin yaƙi to wannan ran nasa Allah madaukakin sarki yana mai da shi ne kamar tsuntsu idan aka mai da wannan ran nasa kamar tsuntsu wannan ran nasa zai ta kewaye yana juye yana ta yawo kamar yadda tsuntsu yake yi a ƙarƙashin al'arshin Allah har zuwa ranar da za a tashi alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta imanin mu ya ba mu ainihin wato dama da hali eh, kamar yadda waɗancan suka bauta masa kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama da hali ya sauwaƙe mana yadda za mu bauta masa a cikin sauki da haka wannan sahabi da ake cewa Abdullahi ibn Amr yadda Allah ya tsara tabbata a gare sa قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من ذن الله صلى الله ma وسلم ana خير ما قلت أنا والنبيين من قبل alkhairin abin da na faɗa ana annabi ya ce mafi alkhairin abin da ni na faɗa wallabi yuna mai qabli da annabawan da suka gabace ni ne la ilaha illallah وحده mulku wa له له wa وله الحمد وهو على كل shi ne la ilaha illallah إلا babu abin bauta da gaskiya sai allah muka ce a ƙarƙashin la ilaha illallah akwai nafi wa isbat ma'ana akwai korewa tare da tabbatarwa la ilaha ta kora dukkanin abin da ake bauta wa wanda ba Allah ba illa Allah tare da tabbatar da bauta zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan bayanin sai ya kara da wahadahu shi shi kadai cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma shi shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku cewa mallaka a gare sa daga cewa Allah shi ne mamallaki shi ke da mulki walau alhamdu sannan godiya gare sa take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne mai kaddarawa ne akan komai kada mun yi bayani cewa wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin Tirmidhi kan lambar hadisi 3585 Imam Al-Albani ya hassana hadisin a cikin littafinsa Sahih Al-Jami' kan lambar hadisi dubu uku da ɗari biyu da saba'in da hudu a cikin littafinsa sahihul jami na muhammad nasiruddin al-albani malai cewa wa la ilaha illallah malai ce wa la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah afdalu min as-samawati wal ard cewa ta fi nauyi fiye da sammai da ƙasai sammai da ƙasa cewa wannan kalma ta la ilaha illallah da za a ɗora ta akan ma'auni da sammai guda bakwai da ƙasa to za ta fi su Mana ma'ana girmanta da falalarta da yadda ta kai sai ta fi sammai guda bakwai da ƙasa nauyi a wurin Allah madaukakin sarki malam ce kenan la'akari da wannan magana idan da mutum kawai zai buɗe baki ya ce la ilaha illallah idan za a ba sa yana da yana da wani katafaren lada a wurin ubangiji subhanahu wataala wanda da za a zo da wannan ladan a zo da nauyin sammai guda bakwai da ƙasa cewa wannan ladan sai ya rinjayi sammai guda bakwai da wannan ƙasa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin zikiri da wannan kalma ta la ilaha illallah hadisi na biyu mala yace ana abdullahi ibn al-amr hadisi ya zo daga abdullahi ibn amr ibn hiram shine marawacin wancan hadisin yarda Allah ya tsara tabbata gare su gaba ɗaya da shi da mahaifinsa قال يجي قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيدان مزرورة بالديلاد فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راء ابن راء قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباسا من لا يعقل ثم قال إن نبي الله نوحا لما هدرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك وصي... عليك الوصية مقوم حديثا قال عن عبد الله ابن عم رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال يريد أن يضع كل فارس كل فارس ابن فارس ويرفع كل راء ابن راء قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية wannan hadisi ya zo daga abdullahi ibn amr yarda Allah ya kare tabbata a gare sa wanda shine marawaicin wancan hadisi mai albarka da muka karanta a baya qala yace yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mun kasance a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana ɗaya daga cikin ɗabi'un sahabbai cewa sukan tattare su haɗu a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a wannan lokaci da muke rayuwa za ka dinga ganin daba daban-daban wata daba ta alkhairi ce wata daba ta shari ce ku da yake su sahabbai alkhairi suke nema aljanna suke nema su aljannar Allah maɗaukacin sarki suke nema hadisi suke so wahayi suke so ya sauka domin su saurara daga wurin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa ba ka ga duk lokaci suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ke raba su shine bacci haka wannan sahabi Abdullahi ibn Amr yace mun kasance a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam فجاء رجل من أهل البادية سيوني مكين دبتكم متانا سهارا يجي أهل البادية معنى أهل السهراء سوني أن سهارا معنى mutanen قوي sai ga wani mutumin sahara nan ya zo ma'ana mutumin ƙauye ya zo sai abdullahi ibn amr sai ya fara siffarta wannan mutum ko da yake mutumin majruni ne ba ambaci sunansa ba sai ya ce alayhi jubbatun sijanin yana sanye da wata jubba ma'ana wata alkebba sijanin wacce take koriya wata irin nau'in ainihin wato alkebba ce ta mutanen farisa wa huwa tsailasani al'akbar ma'ana wata irin nau'in jubba ce wacce take koriya jubba ce ta mutanen farisa wadda ake odarta ko ake ɗauko daga garin farisa kawo ta garin madina da haka wannan mutumin mutumin ƙauye yana sanye da wannan jibar wannan jibbar ma'ana wannan alkebbar wacce take sijanin wacce take koriya mazururatun bidibat wacce take an tsitsinke ta an ɗanɗaura bakinta da dibaji shi ma wani irin nau'in tsalle ne wacce shari'a ta haramta wa maza su sa a cikin wannan al'ummar kamar yadda yake an haramta sanya tufafin hariri to dibaji ma an halata tufafin dibaji shina wani nau'in eh, tufafi ne wanda yake da tsadan gaske ko a wannan lokacin da haka sai shari'a ta ce kada a sa wannan tufafin kamar yadda shari'a ta hana sanya tufafin hariri Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa wani basu hundiya harir cewa tufafin yan aljanna a gidan aljanna shine hariri da haka sai aka haramta sanya tufafin hariri don haka wannan sahabi dai almuhim yana ba da labari cewa wani mutumin ƙauye ya zo suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ba ambaci sunan mutumin ƙauyen ba domin kila ma ba su san shi ba amma da gani sun san mutumin ƙauye ne alaihi jibbatun sijan yana sanye da wata alkyabba wata jibba wacce take koriya mazururatun da dibaj wadda aka tsintsince ta aka yi mata cin baki da dibaji ma'ana duk an bi kinta an yi mata cin baki kamar aikin hannu da dibaji faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara inna sahibakum hada qad wada a kulla farisin ibn farisin yace lallai wannan sahibin naku wannan ɗan uwan naku wannan abokin naku ya sanya tufafin dukkanin dan farisa ma'ana ya sanya tufafin mutanen farisa qala yace yuridu an a kunna farisin ibnu farisin ma'ana yana nufin ya sanya tufafi na faris ma'ana dan farisa mutumin dan faris ma'ana ya sanya tufafin mutumin faris wanda yake dan farisa wa yarfa'u kullu ra'in ibnu ra'in kuma ya ɗaukaka dukkanin wani ra'in ma'ana makiyayi ɗan makiyayi ma'ana duk salo ne na magana irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so ya fito da wata magana ce wacce take mai muhimmanci qala sai abdullahi ibn amr yace fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi majami'i jibbatihi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama matattarar alkabba shine majami' ma'ana matattara daga jikin abu da yake an ce majami'i yi ma'ana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama matattarar alkabbar wannan mutumin kauyen wa qala annabi yace ala ara ala ara alayka libasa man la ya'qil shin ban gani ba a jikinka tufafin wanda yake ba hankaltacce ba domin shari'a ta ce kada a sa kuma sai ka sa idan kai baka hankalci da abin da shari'a ta ce ba annabi ya ce ala ara ala ara alayka libasa man la ya'qil shin ban ga tufafin wanda bai hankalci ba a jikinka ba ثم قال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم نعم haka ne in maƙale sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna nabiyallahi nuhan sallallahu alaihi wa sallam yace lallai annabin Allah nuhu tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare sa haka hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta zo masa ma'ana dab da wafatinsa qala li ibnihi sai ya ce wa ɗansa shi annabi ne sai ya ce wa ɗansa inni qasun alayka wasiya yace ya kai ɗana zan baka kissa ma'ana zan maka kissar wata wasiya zan baka labarin wata wasiya ma'ana akwai wata wasiya da zan yi maka ya kai ɗana cewa ya kai ɗana akwai wata wasiya da zan ban maka kamar kai ne yanzu idan mutuwa ta zo maka sai ka ce wa danka to kana da gida a Kano kana da gida a Lagos kana da gida a Abuja to bari mu ji irin wasiyar da annabawan Allah suke bar wa 'ya'yansu da haka annabi ne wa alaihi salatu wa salam shi dama abin da ya fi bayyana daga rayuwarsa shi ya kasance mai yawan godiya ne innahu kana abdan shakura shi annabi ne ya kasance bawa mai yawan godiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta su a cikin suratul Isra yace innahu kana abdan shakura domin annabi ne idan ya sa riga sai ya ce alhamdulillah idan ya cire riga sai ya ce alhamdulillah idan ya sa takalmi sai ya ce alhamdulillah duk abin da zai yi a rayuwarsa ko ya samu damar yi sai ya yi godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki shi sa Allah madaukakin sarki ya yabe sa yace innahu kana abdan shakuran lalle annabi ne ya kasance abdan bawa ne shi kuma shakuran ne yawan godiya zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu harshe ne yawan godiya dan haka yace inna nabiyallahi nuhan yace lalle annabin Allah annabi nuhu tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare me yasa ake kiran annabi nuhu da nuhu kalmar nuhu ta fito ne daga neha ma'ana mai yawan kuka ma'ana mai yawan kuka mai yawan numfashi wanda ke da yawan numfashi ana kiransa da nuhu da aka kalmar ta fito ne daga neha na nuha nuhun ma'ana mai yawan numfashi domin shi ya kasance idan yayi wa'azi idan yayi nasiha mutanensa suna komawa su dake sa idan sun dake sa sai yayi kamar ya mutu sai sanyin asuba ya buga sa sai su ji yana numfashi shi sa Allah madaukakin sarki ya kira sa da nuhun ma'ana mai yawan numfashi sai wannan annabi nuhu alaihi salatu wa salam shine manzon Allah na farko a duniya ba wai annabin Allah ba akwai annabawa da suka gabace sa irin annabi Adam da kuma annabawan da Allah ya yi su da ba ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Allah ya ce akwai annabawan da muka baka labarin su akwai waɗanda baka san su ba ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka dai almuhim annabi Nuhu shine dan sakon Allah na farko a duniya don malaman tafsiri sun ce tun daga zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Nuhu mutane duk akan tauhidi suke cewa gaba ɗaya al'ummar da aka yi duk akan kaɗaita Allah suke akan bautar Allah suka rayu zamanin annabi ne ne sai aka samu wasu mutane kafin sa kai sai aka samu wasu mutane sun kera ainihin wato sun sassaka gumaka ma'ana sun saka sun sassaka mutum mutumi na wasu mutane a zamanin su mutanen kare da suka sassaka ba domin bauta ba sai suka rasu sai wasu mutane suka zo a bayansu su da jikokinsu sai shedan ya kawata musu sai suka koma bautar waɗannan abubuwa sai Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzira qaumaka min qabl an ya'tiyakum adabun alim san Allah madaukakin sarki ya bada labari suka ce wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala ya gusa wa yaquqa wa nasra malaman tafsiri suka ce waɗannan duk mutanen kirki ne daga cikin mutanen annabi ne mutanen kwarai ne almuhim annabi nuhu shi shine manzon Allah dan sakon Allah na farko a ban kasa wanda yazo ya yaki shirka ya yaki bid'a yayi kokarin tabbaka tauhidi da sunna wadda Allah madaukakin sarki ya so ya dabbaka da haka lokacin da wannan annabin Allah ya gabato wa fati ma'ana ya gabato mutuwa ya gabato rasuwa qala li dinihi sai ya ce wa ɗansa inni qasin alayka wasila yace ya kai dana lallai ni zan zantar da kai wata wasila ma'ana zan yi maka wasila ya kai dana an gane ko yace ya kai dana ni zan yi maka wasiya ina so in yi maka wasiya ya kai dana yace amuraka bi ithnatayn wa anhaka an ithnatayn yace ya kai dana zan yi maka umarni da abubuwa guda biyu kuma zan hane ka game da abubuwa guda biyu kamar yadda Luqman al-Hakim yayi wasiya ga ɗansa da ake cewa Mushkab Allah ya ce wa id qala luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to haka mutanen ƙwarai suka dinga yin wasiya zuwa ga 'ya'yansu Luqman al-Hakim yace ya kai dan dana abul kada kai shirka ga Allah kada ka hada Allah madaukakin sarki da wani auren bauta domin bautar wani Allah zalunci ne mai girma a ciki yace ya kai dan dana kai sallah kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai umarni da kyakkyawa kai hani da mummuna yace ya kai dana kada ka daga kafadinka ga mutane ma'ana ya wala tusajjir khaddaka lin nas wala tamshi bil ardi marha yace ya ya kai ɗana a kada ka daga kafaɗinka ga mutane sannan kada ka yi yawo a ban ƙasa kana mai rashin kunya ga mutane yace inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yace domin Allah baya son dukkanin mai ketare iyaka mai alfahari haka Luqman al-Hakim ya dinga wasiya zuwa ga sai da wasiyar Annabi Nuhu alaihi salatu wa salam zuwa ga ɗansa yace amuraka bidnatayn yace ya kai ɗana ya kai dan dana amuraka fitnatai yace zan yi maka umarni fitnatai ne da abubuwa guda biyu wa an haka an fitnatai zan hane ka dangane da abubuwa guda biyu ma'ana ya kai bana ga wasu al'amura na da'a zuwa ga Allah ga wani umarni wanda zai kai ka zuwa ga aljanna ya kai dan dana to ga wani tafarki da zai kai ka zuwa ga tsira zan umarce ka da su domin ka kame su tsira sannan ga wani tafarki guda biyu wanda wannan tafarkin za su kai ka zuwa ga wutar jahannama ka nisance su wannan dan annabin Allah ba ke wannan dan annabin Allah ma ke yace amuraka bi la ilaha illa Allah yace ya kai dana amuraka ine maka umarni da la ilaha illa Allah ma'ana ine maka umarni da yawan faɗin la ilaha illa Allah sannan ine maka umarni da riko da wannan kalma ta la ilaha illa Allah ma'ana kai riko da wannan kalma ta babu abin bauta da gaskiya sai Allah da yawa ɗansa umarni da ita sai yake ce wa ɗansa bayanin irin falala da daraja da ɗaukaka da ake samu saboda dalilin faɗin la ilaha illallah yace ya ɗana fa inna samawati saba wal arduna saba yace ya dan dana da sammai guda bakwai da kasai guda bakwai lawuji wudi'at fi yace da za a sanya su a wani bangare na ma'auni yace da za a ɗauko sammai guda bakwai ɗaya na bin ɗaya saba a samawatin tibakan da za a ɗauke da za a ɗauko su wal arduna saba da kasai guda bakwai a ɗauko su a haɗa su yace nauyi a cikin Ya yace da za a ɗauko su a ɗora a wani kifa ma'ana a wani ɓangare na ma'aure wa a la ila illa Allah fi kibbatin yace sannan a sanya kalmar la ilaha illallah a wani bangare na ma'auni yace raja haddihin na la ilaha illallah yace wallahi la ilaha illallah sai ta rinjayi sammai bakwai da kasai bakwai ma'ana ladanta da ɗaukakarta da fifikonta da darajarta a wurin Allah ta kai da cewa nauyinta ya bunƙasa ya fi nauyin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai a wurin Allah kuma a ranar tashin alkiyama akwai abin mamaki da zai faru akwai wani bawa da za a zo za a gama masa kiliyaran gaba ɗaya wutar jihar na madidi sai Allah madaukakin sarki ya kiraye sa wai bawa na babu abin da za ka iya tunawa ne na da'a zuwa ga Allah babu wani aiki kai da kai a rayuwarka ne da da'a ɗan kwatanta da jima jima-jimar laifin nan domin a samu za ka tsira sai bawa ya ce to ya Allah ni ko me zan iya tunawa da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce bawan kai idan ka manta mu ba mu manta ba akwai wata kalma wacce kake kiran mu da ita ita ce la ilaha illallah da haka sai Allah madaukakin sarki ya dauko ta kamar bifaka ma'ana dauko ta kamar takarda haka sai a nuna masa sai bawa yayi latsi ya ce to Allah a kwatanta wannan takardar da wannan gima-giman laifukan sai a ɗora kalmar la ilaha illallah akan ma'auni farajahat bihinna sai ta rinjayi waɗannan munanan laifukan nasa sai a cire je gidan aljanna dan haka anan malam yace wa wudi'at la ilaha illa allah fi dikati sai a dora la ilaha illa allah a wani bangare na ma'auni yace rajahat bihinna la ilaha illa allah yace la ilaha illa allah sai ta rinjayi sammai guda bakwai da kasai guda bakwai yace walau anna samawati sab'a ya ce da a ce sammai guda bakwai wal arduna saba da sai guda bakwai inna halqatan mudhamatan yace da za su kasance wata halka wacce take da za su kasance ma'ana halka wacce take kewayayya wacce ba ta da wurin shiga ba ta da wurin kamawa an gane ko Yace da a ce sammai guda bakwai da kasai guda bakwai za su zamanto wata halka mubahamatan wacce ba ta da mashiga sannan ba ta da wurin kamawa ma'ana ba ta da inda za a kama ta sannan kuma halka ce wacce take kewayayya yace qasamtu hunna la ilaha illallah yace la ilaha illallah sai ta karya su ma'ana wannan zaman da muka yi ana kiransa da halka misali da za mu kewaye ma'ana duk wani wuri mashiga duk mu rufe sa ya zamanto babu wata mashiga babu wata marika da wani zai iya shigowa misali sai a ce mu din mu ne sammai guda bakwai da kasai guda bakwai sai a ce la ilaha illallah tana so ta shigo to ma'anar bayanin shine la ilaha illallah sai ta karya ta yanka ta shiga an gane ko saboda girmanta da darajarta da fananarta yace law anna samawati sab'a yace da ce sammai guda bakwai wal ardina sab'a da kasai guda bakwai kunna halqatan mudhamatan da za su kasance wata halka wacce take ghaira ma'lumatul madkhil wa taraf ma'ana ba ta da wurin shiga wanda yake sananne sannan ba ta da tarafin da za a iya kamawa qasamtu hunna la ilaha illa duk da zamantowar ta haka to la ilaha illa za ka yi husuma da ita ta yi fada da su da sallai guda bakwai da kasai guda bakwai ta karya su ta yada su ta samu wasu da na'am yace wa subhanallahi wa bihamdihi yace ya kai dana kaga kalmar subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in yace wannan ita ce fitar komi ita ce addu'ar komi da komi ma'ana addu'ar komai da komai idan ba ka da dukiya ka dinga yawan da subhanallahi wa bihamdihi idan ka kake nema ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi idan ka kaza kake nema ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi duk abin da kake nema ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi yace fa innaha salatu kulli shay yace domin ita ce addu'ar komai da komai as-salatu huna bi ma'ana addu'a lafazin as-salatu anan tana nufin addu'a ma'ana subhanallahi wa bihamdihi ita ce addu'ar komi da kuri yace wa biha yurzaqul khalq yace da wannan kalma ta subhanallahi wa bihamdihi yace da ita ne ake azarta dukkanin halittun Allah yace wannan kalma ta subhanallahi wa bihamdihi yace ita ce addu'ar komai da komai duk abin da ya shige maka duk tsananin da ka shiga duk takurar da ka shiga to ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi ma'ana ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi akwai riwaya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim yace wa biha yurzaqul khalq yace da wannan kalma ce ake azarta bayi akwai hadisin da ya zo a cikin baiti aka rera baitin hadisin yace kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan ala mizan yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yace kalimatan habibatan ila rahman yace akwai kalmomi guda biyu soyayyu ne a wurin mai rahama ma'ana mai rahama yana son kalmomin nan Allah yana son su kamar yanzu ne a ce mai gidanka ko babanka ko mahaifiyarka tana son kaza za ka so ka kawo mata wannan abin to waɗannan kalmomi guda biyu Allah madaukakin sarki yana son su kuma yana son ne faɗin su yace ta ne alal lisan suna da sauki akan harshe sai dai ta ne alal mizan suna da nauyi akan mizani akan ma'auni sai ce subhanallahi wa bihamdihi su ne subhanallahi wa bihamdi kudisu da araha da sauki a baki yanzu yadda na faɗi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim mizani na yana nan ya cika an cika mun shi yana girgina ma kai ma ka faɗa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi ne masu sauki sannan masu araha akan harshe kadan suke da wuya za a cika maka ma'auninka cike da ainihin wato kyawawan ayyuka Allah madaukakin sarki ya cika mana su da kyawawan ayyuka da haka yace subhanallahi الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء يكي لقد سبحان الله وبحمده يكي فإنها wannan kalma ko wannan zikirin ko wannan ambaton salatu kulli shay'in shine addu'ar komi da komi duk abin da ya shige maka idan ya yi addu'a ko da cewa kai subhanallahi wa ma ya isar maka yace wa biha yace da wannan kalma ta subhanallahi wa bihamdihi yace yurzaqul khalqu da ita ne ake azarta bayi cewa da bawa zai wanzu zai ɗege akan faɗin wannan kalma inda ya samu arziki mai girma mai yarwa mai albarka daga wurin Allah madaukakin sarki Amurka fitnatai zan umarce ka da abubuwa guda biyu abu na farko shine la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba wai ka dinga faɗi ba ba tare da ayyana harkokin ba za ga ce akwai wanda saboda sauri yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gaggawar ne kake wa yace ka irga abin da na kai na zikiri zuwa da Allah wa yake wa ke bin ka wa yake kai sauri a ka'ida azkar in dai ya wuce casa'in da tara ya kai ɗari wanda ake yi bayan sallah to babu hadisi babu nassin da yake ka irga idan za ka yi salati malamai suka ce da ka irga kyawawan ayyukan da za ka zuwa ga Allah ya fi ka irga irga munanan ayyukanka ma'ana ka ce yau na yi ƙarya sau goma sha uku na yi zamba cikin aminci sau ashirin na yi kaza ya fi alkhairi da a ce ka dinga irga zikirin da za ka zuwa ga Allah ya za a yi ka dinga irga kyawawan ayyukan da kake yi ya za a yi ka dinga abin da zai zama to alkhairi zuwa gare ka a ranar tashin ya dan uwa da yake so ya yi zikiri ya yi la ilaha illallah sau dubu daya da za ka yi hakuri ba ka irga ba to za ka yi dubu goma ba ba ka sani ba za ka yi yin dubu goma ba ka sani ba don haka zikirin da shari'a ta ce a irga shine azkar da ake yi bayan salatul maktuba ma'ana bayan salloli waɗanda suke na farin na wajibi an gane ko waɗannan azkar ɗin da ake yi a yi talatin da a ƙara wani talatin da a ƙara wani talatin da a cika da na ƙarshe ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al wa ala kulli shay'in qadir tamma al-tamma sai ka cika ya zama tuna dai amma duk zikirin da za ka yi a ce ga wani zikiri kayi ɗari da goma da tara to me yake ne na ɗari zama goma ba kayi da ashirin kayi dubu tara da casa'in da tara kayi dubu dubu uku da uku da sittin da tara kayi kaza me yake kenan ana iyakance ma ladanka a wurin Allah tun da an ce ka yi salati adadi kaza ka yi la ilaha illallah adadi kaza idan ana iyakance maka alkhairan da za yi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ma'ana ana iyakance maka ayyukan alkhairi amma ba za a ce dan uwa ka irga zai kun da kai ba ka irga karyarka ka irga gambaciyar aminci ka irga kaza ka irga satin da kai ka irga kacce da yaface duk ba za a ce ka irga ba amma sai a ce ka dinga irga zikiri da aka zikirin da shari'a ta ce a irga shine zikirin da ake yi yi bayan sallah na farilla duk wani zikiri da ya wuce ɗari in ɗari da ɗaya ne in dai an kirga shi to bid'a a yi in dai za a girga zikiri ya wuce ɗari ya kai ɗari da ɗaya a ce yana da adadi a ce ai adadi kaza ne na samun haihuwa adadi kaza ne na kaza adadi kaza ne na kaza to an aiwatar da bid'a za ka ga shi yasa wurin kirgan ma ake shan wahala za ka ga mutum ya ɗauko wani liro zangare ne ya kai tsayinsa dole a wahala da ka ɗauko wa kanka aikin da shari'a ba ta ce kai ba amma da za ka yi hakuri kana tafiya kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kana ambaton ubangiji a na rayuwarka domin annabi sallallahu alaihi wasallam na da Aisha ta ba da bayani a cikin hadisi ingantacce cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin zikiri yana ambaton Allah ne a duka rayuwarsa sai aka ce ka yi dubu ɗaya da ɗari tara da sa'in da tara kana yi ne na kai bari na kai ka gama sai ka ce ai adadin da aka bada na gama za ka yanzu bari in shiga wata sharholiya to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi duka rayuwarsa ma zikiri yake a duka rayuwarsa zikiri yake wani lokacin ka same sa yana la ilaha illallah la ilaha illallah wani lokacin ka same sa yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kamar yadda ya zo a cikin wannan bayani ko wannan hadisi ingantacce don haka annabi nuhu alaihi salatu wa salam yace amuraka bi ithnatayn wa anhaaka an ithnatayn ya eh, eh, waladi yace ya kai dan ina umartar ka da abubuwa guda biyu ina kuma hanin ka hane na hane ka da abubuwa guda biyu abubuwan nan guda biyu na umarni shine ka yawaita faɗin kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yace da za a sanya sammai guda bakwai da kasai guda bakwai a wani bangare na ma'auni ووضعت لا إله إلا الله في جبته سنة أسنى لا إله إلا الله أولا تنظري نما أولي يتي رجحت بهن لا إله إلا الله يتي والله لا إله إلا الله سيتار جايسا من بدا بكوين تسوي بدا بكوين يتي ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة يتي لا سمي بدا بكوين da kasai guda bakwai za su kasance wata halka wani abu kewayayye wanda yake bai da mashiga bai da marka yace qasamtu hunna la ilaha illallah yace la ilaha illallah sai ta yi suma da su ta karya ta yaga ta samu mashiga na'am wannan shine umarni na farko umarni na biyu yace wa subhanallahi wa bihamdihi yace subhanallahi wa bihamdihi kuma fa inna salatu kulli shay'in yace ita kuma ita ai addu'ar komi da komi yace kulli shay'in yace komi da komi kenan da da ka rasa yaji da gishiri da man a gidanka ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi kenan Allah madaukakin sarki zai azarta ka da shi idan kuma ya hana ka ya jarabce ka ne shin za ka iya haƙuri ka ce eh ai na roƙi Allah na roƙi Allah Allah ya ki bani shin zaka faɗa haka zaka koma ka ce to Allah ne tunda na roƙa idan ka ga dama ka bani in ka ga dama ka hana ni wannan idan ka ga ka yawaita azkar din nan an hana ka to an hana ka ne domin a jarabce ka sai ka ce to ko ga ma zai yi kuma an basa ai shi an basa ne domin a yi masa talala wa umli lahum inna kaydi matin shi an ba sa ne domin a masa talala a rike sa da hujja a ranar tashin alkiyama da haka yace duk bawan da ke neman arziki da ke neman faraga da arzikin duniya da zaman lafiya da nishadi da kwanciyar hankali ko ya yawaita subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi zaka zama lafazin zai yafi irin ashar da muke yi dadi ya fi irin maganganun batsa da muke yi daɗi ya fi matan da ke wucewa mu ce wace ai tana da chelsea wace tana da baka wace tana da shock zoba wace tana da kaza wace tana kaza da ka cewa lafazin ma ya fi wannan lafazin daɗi lafazin subhanallah ga shi lafazi ne mai daɗi tunda Allah ya ce Habiba ni ila rahman mai rahama yana son su wancan kuma da baka ce tana da chelsea tana da baka tana da shek zoba gajera ce doguwa ce allah baya son wannan bayanin daga wurinka don haka ya inganta shi hadisin imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnad ɗansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sayyidina ali innaka min ahli janna yace da shi ya kai sayyidina ali kai fadan aljanna ne amma na hore ka da kallo biyu kallo ɗaya naka ne amma kallo na biyu ba naka bane ya ce kallon mace na farko shari'a ta ɗaga maka kafa a kai amma kallo na biyu Allah madaukakin sarki zai kama ka da wannan laifin da haka mu yanzu wani kallo muke yi magana. in ka ce wa mutum kallo ɗaya sai ya ce to ai bai kafta ido ba ko ya yi a kanta sai ce maka ai bai kafta ido ba sai ce maka to inda mu kura mu shiru ba ta da ya mu aure su da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya aliyu innaka min ahli janna yace ya kai sai da na ali kai dan aljanna ne amma na ina gargaɗin ka da kallo na biyu kallo na farko an ɗaga ma kafa amma na biyu Allah zai kama ka a kansa da haka da da mu ɗoge da azkar ko da mun yi kallace kallacen sai su yi rajin ɗin zanaban sai su zamanto suna wanke mana zanabai suna ɗan rage su domin a je farfajiyar alkiyama aba kyawawan ayyukan musulun jayi da. amma da da ka yin tasiri ka yin zikiri ka zauna haka kawai ai aljanna ta mai rabuci kowa ya yi abin da ya ga dama aljanna ta mai rabuci sai a je farfajiyar alkiyama a yi rashin dace a samu munanan ayyukan nan naka da ashar da zamba da munafunci da karya da kaza da kaza sai a samu an yi rashin dace duk sirrin jayi kyawawan ayyukanka sai a ce ka je wutar jahannama wa iyadu billah don haka wannan azkar din subhanallahi wa bihamdihi shine addu'ar komi da komi tunda annabi ya ce kulli shay'in komi da komi komi kankantar matsalarka da lalurarka ka rike subhanallahi wa bihamdihi yace wa biha yurzaqul khalq sannan da ita ne ake azarta bayi yace wa alhaka an shirki wal kibr yace ya kai dan dana ina hanin ka dangane da shirka na hane ka da shirka da kuma alkibar ma'ana girman kai lafazin shirka shine hada Allah madaukakin sarki da wani auren bauta ko baiwa wani siffa daga cikin siffar Allah madaukakin sarki akwai nau'ika na shirka wanda duk mun yi bayani a baya akwai shirka wurin magana akwai shirka wurin aiki duk mun yi bayani game da abin da ya shafi shirka sai wal kibir abin da ya shafi al kibir qala sai na ce kulki sai dan annabi ne ya ce auqila ko ya ce ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam hada shirku kada arafnahu kamal kibir yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shirka ai mun santa mun san me ake cewa shirka kamal kibir me ake cewa alkibar ma'ana me ake cewa girman kai tunda mun san shirka to me ake cewa girman kai da dagawa ya jijji da kai ya ke cewa alkibul ba su dai larabawa ne kuma kalmar larabci aka faɗa amma suna so annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dada fasa musu domin su samu nutsuwa kawai ya ce kultu sai na ce da ko na ce ya rasulullah ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ga wata alama nan a karshen rasulullah ba ga tura suna kiranta exclamation mark Mana alama ce ta cewa lokacin da sahabin zai magana da ƙarfi yayi magana yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah hada shirku qad arafnahu kama al-kibr yace ya rasulullah wannan shirka ai mun santa mun san abin da zamu ya zama to shirka mun shirka mun san maganar da zamu a ce mun shirka amma kama al-kibr ya ake cewa al-kibr kala sai wani ya ce kafin a bada ansa an yakuna li ahadihima na anani hasanatani lahu ma lahu ma shirakani hasanat sai da ya ce kibir ma'ana girman kai yana nufin an yakuna li ahadina na anan hasanatan a ce ɗayan mu yana da takalma na alan ma'ana yana da takalma hasanatan kyawawa guda biyu lahu ma shirakani hasanan suna ɗauke da igiyoyi ma'ana marka guda biyu kyawawa shine girman kai a ce mutum yana da takalma kyawawa misali yanzu a ce mutum ya sai takalmin dubu ɗari ya sa yana yawo a cikin gari sai suka tambaya da wannan shine girman kai a ce mutum ya sa takalmi na dubu ɗari yana yawo a cikin gari an ya kuna li ahadina na alani hasanatan a ce mu yana da takalma guda biyu kira guda ɗaya ma'ana takalma guda biyu hasanatan waɗanda suke masu kyau na ma shirakan hasanan suna da shirakan ma'ana marika guda biyu idan aka ce shirakan shine takalman da yake da haka an gane ko yake da marika guda biyu shine shirakan hasanan ma'ana yana da igiyoyi guda biyu waɗanda waɗanda suka yi haɗaka suka yi jan da juna shin ɗayanmu idan yana da wannan takalmin yana sawa shine mai girman kai ana na sai annabi ya ce a'a ba shi bane mai girman kai ba qala sai ya ce huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha shine a ce ɗayanmu yana da hulla ma'ana yana da yana da hula da riga da wando da takalmi kala ɗaya yana sawa domin shine lafazin hulla shine wankan da za ka yi hula da riga da takalmi tumat da ake cewa wankan su ga ko to irin wannan wankan a ce da hularka da rigarka da wandonka da takalminka da agogonka da wayarka a ce dukkanin su daya da motarka da mashin ɗinka a ce dukkanin su daya ka yi wanka daga gidanka ka fito ban ce kuma ka sa kalar fentin gidanka ba an gane ko an yakuna li na khullatun yalbasuha a ce ɗayan ku yana da hunna wani sai ya ce hulla ba hula ba an gane ko hula sunan ta kalansuwa da larabci hunna kuma shine wankan too much domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana wannan wankan too much ya sa rawani ja ya sa riga ja ya sa wando ya sa cikar jallansa ja ya sa mayafi ja wani sahabi ya ce na taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi irin wannan wankan tumat iri ɗaya da haka sai ya ce kwana ya ce huwa an ya kuna li ahadi na hullatin yalbasuwa shi girman kai shine a ce ɗayanmu yana da kunna ma'ana yana da kaya iri ɗaya wanda yake sawa kwana lafiya nan ya ce ba wannan ba ne girman kai ba kwana sai ya ce sai bai haƙura da ya ci gaba da tambaya ya ga haƙuri a ba ta mana yace al-kibru al-kibru huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha shin girman kai shine a ce ɗayan mu yana da wata dabba da yake hawa misali a ce mutum yana da end of suspension yana da highlander yana da gonza yana da toyota yana da jeep yana da land cruiser yana da pj yana da kaza yana da kaza duk kayan ababen dabbobin shi ne na hawa suwa a wannan lokacin raƙuma ne jajayen raƙuma ya ana ababen su mu kuma yanzu akwai motocin lagos akwai bm akwai keta daji akwai wata mota da ake ce mata keta sahara ma sunan tafi nan idan ta wuce sai ka daga kai ka kalla sai a ce bayan mu yana da ta kuma yana murza ta akan kwanta shi ne girman kai sai annabi ya ce a'a dan ɗayan ku yana da jibgegiyar mota ta zamani ta ado yana wasa titi yana murza taya akan titi yana hawa ba shi ne za a ce yana da girman kai ba wannan ai ba mai girman kai ba ne sai sahabin ya ji hakuri qala sai ce afa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilai shin girman kai shine a ce ɗayan mu yana da ɗan kore waɗanda suke zama tare da shi wanda in ya kalli littafin nan ya ce akuya ce za su ce akuya ce idan ya kalli fari ya ce baki ne za su ce eh baki ne alhaji idan ya kalli tunkiya ya ce raƙumi ne za su ce eh raƙumi ne ba hamayya shin shi ne girman kai aka huwa an ya kuna li ahadina ashabun suna ilai shin girman kai yana nufin a ce ɗayanmu yana da sahabbai ma'ana yana da ɗan kore yana da ɗan fada Ya yajlisuna ilai waɗanda suke zama a wurinsa ma'ana shi ko ne an zo kofa gidansa akwai mutane ɗan zaman kashe wanduwa da ke da su ko musamman idan ka je arewacin mu za ka samu ko eh, ba a barin alaji haka ko yaushe ana kofa gidansa koyaushe yana kofar gidansa kansila ma koyaushe yana kofar gidansa ba a bari yanzu ga mu ga kansila yana karatu alhamdulillah an gane ko ga mu ga kansila sai ta abin yake tambaya shin girman kai yana nufin a ce ɗayan mu yana da fadawa waɗanda suke zama tare da shi koyaushe idan ka same ka akwai fadawa tare da shi ana na annabi ya ce a'a dan ɗayan ku yana da fadawa da suke zama tare da shi koyaushe ba shi yake nufin yana da girman kai ba kila da suka gaske suka ce ya rasulullah kamar kibir sun gaji kira domin da an gane sura sun cika littafin tun da sahabbai ne akwai tambaya ba kamar ni da kai bane yanzu idan ka ga malamin ka ya canza nau'in kabbara ba za ka tambaye shi malam ya kabbaran nan ita ma ta inganta mu dinga yi a'a ya wannan magana su sahabbai suna da yawan tambaya shi sa suka yi ilimi kuma tambaya ta amfani ba tambaya ta izini ba sisa yana da kyau ka yawaita tambaya duk lokacin da ka ga bakon abu ka yawaita tambaya duk lokacin da ka ga bakon aiki ka ga kaza ka yawaita tambaya sai ka ga ka tara ilimi kila sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar kibir wai menene girman kai daga nan za ka gane cewa ashe da ni da kai da sahabbai ɗan uwanmu ba mu da wani iko Allah bai ba mu wata dama ba da mu sunnantar da wani abu a cikin musulunci ba sai abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnantar Allah bai ba mu dama ba mu kirkiri wani abu ba a shari'a sai da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musulunci ga shi dai larabawa ne masana larabci ƴaƴan kuma da yawa daga cikin su ɗan uwa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake ba hurumi bane na dangantaka ba ba hurumi bane na dangantaka ba hurumi ne na shari'a na addinin musulunci sai ya kasance ba sa kirkira ba sa ganowa da kansu sai abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gano musu yace shari'a ne sannan suke rikan suke su a manonin shari'a kila sai suka ce ya rasulullah suka ce ya dan sakon Allah yadda sahabbai suke kiran annabi ba iri na ba irin ka yanzu mu rera baiti ka ji mutum yana Muhammadu Muhammadu ka ji mutum yana kira sunan annabi ba ladabi da izini da wulakanci ga sahabbai suna kiran annabi ya rasulullah ya nabiyullah ya habibullah abul qasim ga sunaye da yawa waɗanda suke kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam idan wajibi ne mu yi ladabi mu girmamawa wurin kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za ka ji daɗi ba zuciyarka ba za ta nutsu ba idan kanan babanka ya zo kofar gida yana an ciro sunan babanka babu wata ba za ka ji daɗi ba ya zo kofar gida ya an ciro ya dinga tani in ta ce ta ni ba za ka ji daɗi don mahaifiyarka ce wane wane ba za ka ji daɗi ba sai aka ce fiyayyen halitta ne sallallahu alaihi wa sallam ya da ya kama sunansa babu mufarana babu ibafa matukar ya ka ce muhammad sai ka ce rasulullah muhammad nabiyullah muhammad khalilullah muhammad kaza muhammad abul qasim muhammad amma da wai ka ce muhammad ba kai shiru babu nabi babu ladabi a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace asara ta tabbata ga dukkanin wanda aka ambace ni domin salati ba a kira suna annabi sallallahu alaihi wa sallam baka ce sallallahu alaihi wa sallam ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ya ha'inci kansa kuma yace duk lokacin da aka ambace ni kamar salati to ana dawo min da raina sai na roki Allah kai ma da ya maka salati annabi yace idan ka manta zan roki Allah ya maka goma kenan akwai lada a cikin amsa kiran suna annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi suka ce kila ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam famal kibir to wai ne ake cewa kibir ne me ake cewa girman kai ne kana sai annabi ya ce saful haq abin da ake cewa kibiru shine jahiltar gaskiya ma'ana danna gaskiya wa nas da kuma yi wa mutane rewa tare da cutarwa a cikin mutane safin haq ma'ana a same ka kai aikin ka kawai ka danna gaskiya an siya fili kusa da gidanka ga iyakar filin ga iyakar filin ga iyakar makocinka amma da yake wannan da aka siya akwai wani dan tukunci da zai baka ga iyakar bayan ya baka tukunci sai ka ce ai zuwa nan ne to ai ka na gaskiya kai ne girman kai an gane ko annabi ya ce da ya tashi ba su bayani game da kalmar alkibir sai ya ce kawala saful haq sai ya ce lafazin alkibir shine jahilu ai janna gaskiya jahiltar gaskiya a same ka ka gaskiya amma ka tani sai ta ka danne ta ka ta ayar qur'ani ta tabbatar eh, da cewa Allah madaukakin sarki ya ce ku faɗi gaskiya ko da akan rayuwarku cewa ko da kan mahaifinka ne gaskiya take to ka faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fatimatu bid'atun minni wa ana bid'atun minha annabi yace fatima tsoka ce daga jikina ni ma tsoka ne daga jikinta yace ga fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da da ta yi sata to da sai na yanke mata hannu annabi sallallahu alaihi wasallam zai janna gaskiya yana bayyana gaskiya ne yana daga cikin da'awar annabawa da manzanni shine faɗin gaskiya wani mawaki yake cewa ka faɗi gaskiya domin taka ja maka lajiya ko cewa ka faɗi gaskiya ko mai gaskiya za ta janyo maka lajiya ya biya maka da haka ya ce kwana sakulat abin da ake cewa alkibir shine janna gaskiya a same ka mai danna gaskiya abin da yake na gaskiya hakikanin zance sai a same ka ta kau da kai daga kansa kamar baka sani ba wa ghamsun nas yace lafazin ghamsun nas shine ihtiqaruhum ma'ana ruwa ga mutane ruwa kuma da daban ce akwai ruwa ta ilimi akwai ruwa ta ina bukata ta hana ni akwai kuma cutarwa a cikin mutane na'am sai mana yana so ya fasa mana lafazin saful a kasa sai ya ce saful ai ai shi ne jahilcin gaskiya ka san gaskiya sai ka jahilce ta wal istighfaru bihi da kuma koye ta ka san ta sai ka koye ta wa gamsun nas yace ma'anar gamsun nas shine ihtiqaruhum ma'ana ihtiqari da mutane rowa da mutane wa ta'anu da cutarwa a cikin su a sami ka kai ne cutarwa ne a cikin mutane cutarwa kuma kala kala ce kuma kana da faraga kana da wadata ban da wadata ban da faraga sai ka takura min ka tawwala min a cikin unguwa wal istighfafu bihim da kuma istighfafi ga mutane ma'ana korewa game da al'amarin mutane abu ya so na al'umma ba ka ciki abin taimako ya so na ci gaban al'umma ba ka ciki kai dai burin ka kai rowa ga mutane ka yi cutarwa a cikin mutane wannan shine girman kai in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad ibn hanbal ya rawaita hadisin nan a cikin musnad sansa kan lambar hadisi dubu shida da dari biyar da tamanin da uku imam bukhari ya kawo a cikin adabul mufrad li imam bukhari kan lambar hadisi dubu dari biyar da arba'in da takwas imam bazzar ya kawo kan lambar hadisi dubu biyu da dari tara da saba'in da takwas ya maimaita dubu uku da sittin da tara imam albani ya kawo a cikin littafinsa silsilatul ahadithu sahiha li muhammad ibn nasir din albani kan lambar hadisi 134 a cikin littafin sa silsila al ahadith sahiha wanda anan za mu takaita saboda lokaci ya nan eh, idan muka haɗe sai mun shiga can hadisi ne mai tsayi hadisin anas dan malik idan muka shiga sai mun sai mun shiga wani shafi anan za mu takaita insha Allah wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da yawa daga cikin mu suna da nau'in bukatu da abubuwa da suke nema a wurin Allah madaukakin sarki muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa na kamala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimakawa waɗanda suke ba da nawa a wannan majalisi mai albarka da waɗanda ba su da abin da za su bayar amma suna da niyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ladan niyya su ma ya inganta rayuwarsu ɗalibai da suke halartar wannan majalisi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su himma ya sa musu takawa da tsoron Allah da ainihin wato hazaka wurin halartar majalisi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta na'am sai kuma taimakon makabara da aka saba yi a wannan rana ta Lahadi muna kira da 'yan uwa cewa duk abin da ka bayar da yi kaɗan ba naira goma ne naira ashirin ne naira hamsin muna bukata cewa ya taimaka ya aji idan akwai maslaha a cikin gyara musamman abin da ya shafi aini na wato makabarta kuma kamar yadda muka sani mota ce wadda ba a karban sun ko kwabo a wannan kananan kudade ne ake hadawa domin gudanar da wannan aikin albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya aminta mu a garuruwan mu da kasan mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين